horar haƙa da kasuwancin zinariya cikin komin ɗin arlit da ake kira gidan daka yana haddasa matsaloli fiye da kuɗaɗen shigarwa ga komin ɗin kamar yadda mataimakin magajin garin arlit hassan hamani ya bayyana su ma farko gidaje suke haya ta ko'ina barkatai inda suke amfani da magunguna kala iri-iri har kai inda muka yi hani ga wannan sai muka yi shawari na keɓe su daga cikin gari inda muka kai su wani wuri da suka fara fara aiki sai kuma muka lura wannan wuri sai bunƙasa yake ta yi kuma amfani da magungunan sai karuwa yake sai kwamin ta ɗau mataki na ƙarin nisan su daga gari. Kwamin tana amfana da wani abu a cikin aikin haƙar wannan wurin. Bana ce ba kwamin bata ci moriyar aikin nasu amma ba yadda wani babban tasiri. Mu mai wata ƙididdiga ta kimantawa da irin wannan aiki da ake a tabilot sai muka faɗi ci ba wani abun a zo a gani da muke samu sai dai illoli sai zamanto wuri ne na bandanci iri-iri ana kai kayan maye da kwaya kala-kala ana ma kai kananan 'yan mata a yi fasikanci da su ba don kar a tuhume mu da cewa mun hana mu jama'a aiki ba inda za su cin abinci kai tuni da mun rufe wannan wuri mataimakin magacin gari kun ce a wannan wurin da kuka amince bude shi a matakin farko domin amfanin komin din ne hukunci a yau wannan wurin yana kawo matsalolin tsaro. Me yasa ba ku rufe shi ba? Kamar yadda Bahaushe ke faɗi ne, ana tsara ana dibin bakin gatari kowace irin matsala ke akwai idan mutane na samun abin korewa bakin su guda su samu abin da suka ci. Ba za mu kancin gatari ba mu yi hani a kai, amma yanzu haka muna nazarin yadda za mu kawo daidaito kan lamarin. Zai amfani komin domin da farko rashin ganewa juna ne aka fuskanta. Komin ta yi zaman cin moriyar sansanin farko da aka girka a lokacin yana kewaye kuma ana sa ido da aka sake wurin kamata ya yi a girka duk abubuwan da suka dace na kimtsa wurin kamin a kai mutanen da ya zanto batun kwanciyar hankali ne da kuma kulawa da lahiyar al'umma gari hakan ya tilasa mana da mu kawar da su daga cikin garin cikin gaugawa yanzu komi ya inganta za mu sa mutane da za su kula mai aikin ya san da cikin komin yake aikinsa don ya samu ita ma komin ta samu komi ya ta daidai طب لي